shi hasana wato kyauta lada wal ashar ita kuma hasana ana ninka ta akalla goma ne to ko ba cikin ramadana ba in mutum ya karanta alkur'ani irin ladar da ake ba shi to cikin watan ramadana ana ninkawa saboda haka aiki ne mai riba Allah ya ba mu ikon karanta alkur'ani da tsarin alkur'ani sannan ƙarin al'amari shine mudarasa Koyo da fahimta alkur'ani wani aiki ne mai tarin albarka wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yataluna lahi, ko kuma ta hadu a wani daki daga cikin dakunan Allah jama'a wannan dakin wana kashin Allah dakin Allah ne daya daga cikin dakunan Allah masu daraja wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masallaci shine gini ko kuma ɗaki mafi girma a cikin ƙasa to ba mutanen da za su taru irin wannan wurin suna karanta alkur'ani suna ƙoƙarin fahimtar ma'anoninsa da fahimtar shari'ar musulunci wadda take ƙunshe ciki aƙida ibada mu'amala da sauran abubuwa na rayuwa to ba waɗanda suka zauna irin wannan zaman irin wanga da muke yi wanda insha Allah muna ciki sai wato natsuwar Allah ta sauka gare su sannan mala'iku za su zagaye su ko an gansu ko ba a gansu ba annabi ya yi gaskiya a sadukul masduku ne in ya faɗi magana ta ba ta tashi don haka akwai mala'iku tare da mu sannan rahama tausan Allah abinda muka bi ruwa jallo rahama Allah da tausai ne za ta lullutse wanda suke karatun alkur'ani da wanda suke sauran karatun alkur'ani sannan ƙarin daraja Allah zai yaba su a cikin almalakul ala manya-manyan bayi ne mala'iku almala'ikatul mukarrabin yace ga suwa ne nan da wane da suwa ne da suwa ne sai an ambaci sunan mai martaba ba dunkule ba sai an ambata sauran jama'a za a ambata cewa Allah ya ce wane da suwa ne bayina suna nan suna karatun alkur'ani suna nan suna sauran alkur'ani don haka yan uwa mu yi haƙuri na sani shaidan yana ƙoƙari duk da cewa an ɗaure shaidanu da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yan ramadana ya shigo ana rufe koyon wuta sannan a sa shaidanu cikin sarka a ɗaure su ma'ana wasu ce ba hakikan bane a'a majazan ne Allah zai tauye aikinsu ko ba a ɗaure su ka ɗaure ta hakika ba za a ɗaure su ɗaure ta ma'ana Allah ya tanke su ya hana musu wato batar da mutane to amma duk da haka wani sai ka ga ya shagaltu ka tai wajen tarawihi ba shi ka tai wajen sallar jam'i ba shi wurin ka tai wurin karatu alkur'ani ba shi nan a tai wurin sauraron alkur'ani ba da shi ba kun ga ya shiga cikin yan intattu yan guda guda wanda shaidan ya yi aiki a kansu to jama'a ai kokari a yaki shedan a halarci majalisu na karatun alkur'ani da tafsirin alkur'ani yan uwa musulmi za mu ci gaba da wannan karatu kuma abinda Allah ya fahimtar da mu na ma'ana alkur'ani insha Allah za mu yi bayani kuma gwagwadon hali ba tare da wani magudi ba ba tare da wani taushe hannu ko kuma tawili wanda ba yi ba insha Allah don haka abinda an ka ji ya fito to haka abin yake wanda mun ka fahimta abinda mun kai kuskure ko muna roƙo Allah Allah ya yi mana a ah, yan uwa musulmi mu ci gaba da kokari a tsawon wannan wata wajen gabatar da ibadodi ah, karatun alkur'ani da sallah ya mulaili wada kuma mu yi kokari mu gabatar da wasu ayyuka na alkhairi na dukiya sadakoki musamman ma mutum ya kokari ya ciyar da wasu budin baki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man fattara sa'iman falahu ajruhu ko kuma falahu ajru sa'im wala yanqusu zalika min ajri sa'im shay wato duk wanda ya ba wani musulmi mai azumi abin bude baki akalla ya ba shi ruwa ko ɗayan dabino ƙwararrun zino bale ya ba shi kunu ko koko bale ya ba shi wasa-wasa duk abin da ya ba shi dai inda ya buɗe baki da shi to Allah ya karɓi wannan aikin kuma zai ba shi ladar irin ladar da za a ba mai azumi ta wannan azumi kun ga akwai ayyukan alheri da yawa haka in baka samu yin wannan ba kai kokari ka samu kai wannan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala albarkar wannan wata ta karatun alkur'ani Allah ya zama da mu lafiya a wannan jaha a wannan masarauta a wannan ƙasa tamu kuma muna roƙon Allah ya karfafi tattalin arzikinmu ya ta muna walwala Allah shi mana jagora kuma Allah ya walwale halittar mu ya bude kiraran mu ma saurari kuma muna roƙon Allah ya bude kunnuwan su ya zan abin da za a faɗi ya shiga kuma ya zan abin fahimta kuma abin sawa cikin aiki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 ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره وكان امره فرقا Allah mai girma da ɗaukaka a wannan sura ta kahaf mai tarin albarka aya ta 28 Allah tabaraka wa ce wasu birnin nafsaka Allah yana magana da manzon mai girma mai daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ka ba rayuwarka hankuri wato ai ihdisa ka tsare ta ka yi hankuri ma'allazi ne da una rabbahun bilgadati wal ashi ka yi hankurin zama da talakawa waɗanda suke bauta ma ubangijinsu da sahi da yammaci wato a kowane hali suna bauta ma ubangijinsu annan talakawan waje hagu, kuma ibadan nan suna yin ta don Allah suna neman yarda Allah da ibadansu wato irin wayannan bayan Allah kakka sake su ka yi hankuri da su talaucin su ba aibi ne gare su ba wato wannan duk da cewa su mayan kwarishawa waɗanda ba musulmi ba suna ƙoƙarin su nakasa wayannan mutanen su nuna su ba kowa ba ne ba su ma cancanta su zo majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su zauna ba don haka ya kamata ma manzon Allah ya kore su in sun tawaita ku tafi ka ku dawo Allah tabaraka wa ta'ala yace manzon shi sallallahu alaihi wasallama a kada ka kore su kai hankulin zama da su wala ta'du aynaka anhu kada ka karkatar da idanuwan ka daga gare su wato ma'ana ka aje su gaban ka yi la'akari da su ka yarda da ganin su gaba gare ka Allah ta baraka wata ala ya ce kada ka kauda da kai da gare su turidu zinatar hayatid duniya kana nuhin adon duniya wato kawa ta rayuwar duniya kada ka yi hakan to annabi sallallahu alaihi wasallama dama kawar duniya bata dame shi ba saboda haka an ba shi wannan umarnin don mu don irina amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama dama bai karkata ga kawar duniya ba amma za an ba shi zaɓin duniya bai karɓe ta ba an ce mai nuna kan ma a mai suwa mai duk a kan masa zama zinariya yanzu shi kuma sun mallaka ta ta ya ce a bai da bukatar wani saboda haka ana magana da ni ko kai ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada mu kawar da kanmu daga bayan Allah mu'minai na kwarai masu kuta ba Allah da talakawa wala ku fata da fanna kalku ake nabi sallallahu alaihi wa sallama kada ka bi wanda mun karabtar da zuciya ta an zikirina daga mu, daga ambatonmu mu shine alƙari ne kuma wato annabi kai yi watsi da mutumin da yayi yi watsi da alƙur'ani bai yi imani da alƙur'ani ba ya dogara ga wadata ta da girman shi na duniya don haka yi watsi da alkur'ani don haka ko ya faɗa ma irin wannan magana cewa ka yi watsi da talakawa kada ka bari su dawo majalisar ka ko kuma zafin karfi su ba annabi sallallahu alaihi wasallam in ma ba a kore talakawan nan to abin da za a yi a sa ma talakawa lokaci ko su tawo da sahi da mariki ka su tawo ko su tawo da mariki da sahi ka su tawo sai zan manyan mutane mawadata ko a sa musu wannan lokacin su kuma su za su tawo a wannan lokacin duka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko guda kakkai cikin wannan kada kai masa da'a wata ba hawa kuma ya bi son zuciya shi domin son zuciya ya sa shiga shiga kafirci da shirka ruwaya annahu qala ba'dhum an yi riwaya sahihiya cewa wani daga cikin manyan mutanen makka wa kada wajada annabi sallallahu alaihi wasallama hu jama'atu min al fakara ya zo iske wasu talakawa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa minhum Salman daga cikin su akwai Salmanul Faris. wa alaihi shimla kada araka fiha yayi lagen wani zane lagen nan har yayi ginis ginis da zuha to kun ga in tuwa sun kai zuha ko da dai akwai tsafta to za a ga cewa ai zuhan nan kamar wani dotti ne Sosai, sai da shi wannan bakureshin wannan babban mutum ya ga salmatu farisi cikin lagen zane wadda ya dini kausin ya shukuhu wayan suju kuma a hannunsa akwai wato baka yana gyaggyara shi yana tsagiya yana gyara to fa qala lin nabi zalika rajul sai wannan babban mutum ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma yu'dika yihu ha'ula'i ya rasulullah wai warin waɗannan mutanen masu zuha ba zai cutar da kai ba ba ka samun damuwa ga wannan wannan zuha nasu da wannan warin jikin nasu ma'ana yana son ya nuna cewa ai wannan an cutar da annabi ya za a zo da zuha da zane wanda yake mai zuha kusa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala nusadatu mudar wa asharafuha yake to kaga mu mu an maye mayen shugabannin Qurayshawa madaukaka in aslamna taslamun nas in munka musulunta sauran jama'a za su biyo baya don dama mu a rike da akalarsu mu a gaba ana bin don haka ga hanyar da nake so in faɗa ma in ka bita mu manya za mu zo mu shiga addinin ganaka sauran talaka kuma za su biyo baya wa ma yamna'una min ittiba'ika illa ha'ula'i ba abin da ke hana mana bin ka shiga musulunci sai irin waɗanga talakawan da aka kusa gare ka fanahahum anka kanisan ta su daga gare ka hatta nattabe aka mu ko in kai haka za mu bi ka aw idza Allah na majalisan ko kuma in ba za ka kore su gaba ɗaya ba to muna son ka sa mu na majalisi na daban wala hum majalisa ka sa mun su ma majalisi lokacin za su zauna majalisar ta lokacin su daban wa huwa nusul qawli atba'il lahu kun ga wannan irin rena talakawa masu ƙaramin ƙarfi ba mutanen maka suka fara ba ai mutanen annabi nuhu masu ma sun yi irin wannan magana suka ce ma annabi nuhu a nominu laka wata ba ka al'amzalu eh? eh haka na'am قالوا أنؤمن لك واتبعك a wani wuri kuma, وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لهم علينا من فضل to a wannan ayoyi guda biyu da alarma ya kawo duka waɗancan mutanen na annabi nuhu sun ce a nunu laka ya kai nuhu kana tsammanin wai mu ba da gaskiya da kai mu imani ta da kai wata ba akal arzalun alhali talakawa na sun ka bi ka kaskattattu wanda yake su a ƙasa ƙasa ga kowa cikin al'umma su bi ka sannan mu mu bi ka inda dai manya sun ka bi ka an ka wace wayannan kananan jama'a talaka sai mu bi ka a waccan aya kuma amma na kattaba ka suka ce wa ma nara wa ma naratta baka illal ladina hum araziluna suka ce ya nuhu kai muwa ma'aunin da mun auna ka da shi mun ga talaka tana sun ka bi ka ba wanda ya bi ka sai talaka to talaka na bin ta mu mayan gari mu bi ka saboda haka abin da kawai ya hana mana da yake shine saboda talaka sun shiga gaba sun bika. to irin wannan tunanin shi yasa mutanen makka suka zo da wannan magana wurin annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama kada ka bi irin wannan shawara ta irin wannan mutunan, wata ba hawahu wanda ya bi son zuciyar shi shirki ga yin shirka wa kana amruhu furqa kuma al'amarinsa ya kasance haihayewa wato shi ya wuce iyaka to israfan furqa an fassara shi israfan wa mujawazatu lil hajj wato tsallake iyaka wa kila min at-tafarid wasu ce furqa kuma daga sakaci ne allazi huwa at-taqsir bi tarki al-iman shine tawaye hannu mutum ya takasiri bai yi abin da ya kamata yi ba domin wanda yake kafiri mushriki ya kamata ya imani bai yi imani ba ya kamata a yana tauhidi bai yi tauhidi ba ya kamata yana wa Allah da yana gota ma Allah amma bai bauta ma Allah wannan tafaridi ne dama ana cewa al-iqra'u wat-tafariqu mazmuma ne da da isra'i da tafariqu duka an zargi ne isra shine wato mutum ya takaita bai yi abin da ya kamata yi ba ya taushe hannu abin da ya kamata yi bai yi ba shi kuma tafaridi Shi shine waiwaiwa mutum ya wuce iyaka to ba a son ka wuce iyaka ko ba a son ka kasa ga layin da ake son ka hau saboda haka sai ka shiga tsakiya wato ka zan kayi ka zan Ka kayi abin da ya kamata ka yi ka yi daidai kuma ka wuce iyaka to wannan yana nuna irin tunani na wanda ba musulunci ya gyara tunanin shi ba zai yi alfahari zai yi takama da matsayinsa da kuma ya shi har ya kai ga yi alfahari kuma a musulunci ya kamata kowane musulmi ya san cewa da talauci karamcin agon hannu da wadata ya mutum ya samu kanshi mawadaci yana da yawan dukiya duka jarabawa ce daga Allah shi mawadaci an jaraba shi a gani shin zai gode ma Allah ga abin da Allah ya bashi na wadata sannan ya kame kanshi daga yin alfahari da girman kai sannan ya ciyar da dukiyar nan wada Allah yake so ya ciyar da ita in ya yi haka ya ci jarabawa wadatar da Allah ya baki shi kuma talaka shi ma an jaraba shi ne domin talauci yana da zafi ko ba haka ba akwai radadi gare kuma talaka yana da bukata sai ya zanga bukatar da yake son ya biya kuma ya kasa biyan su saboda karamcin abin da an gare to shi ma zai yi hankuri an jaraba shi a gani zai yi hankuri da wannan halin da yake ciki ko ko zai yi mushi da kaddara zai ɗauki mushi ya yi mushi da Allah ta Allah don me da ka karamta tattalin arziki na ko kuma zai yi hasada ga mawadata sai ya zan yana ƙin jini yana bakin ciki da mawadata cikin al'umma sai ya zan zai na zagin su yana hasada su yana mugun nufi gare su in yayi haka shi ko bai ci jarabawar da an kai mishi ba malamai suna yawan suna yawaita magana da bayani shin wai a ga akal a mahanga ta musulunci ne da musulunci yake kallon talauci da wadata shin talauci ya yi ko wadata ta yi yana yi a ce wadata ta yi domin akwai ayoyi da suka yi magana akan wadata akwai kuma hadisai da sun kai magana a kan wadata kuma ana iya ta talauci ya fi saboda akwai wasu hadisai da sun kai magana a kan talauci da matsayin talaka wurin Allah subhanahu wata'ala ko ko za a ce a'a a'a duk matakai na rayuwar mutane mataki uku ne ko dai fakiri kasa kasa ko kafaf wanda yake wato yana da abin da yake ci amma bai aje ba don haka ya wadatu abin da aka ba shi ya wadatu amma ya zan yana da ginan nafsu yana da wadatar zuciya abinda Allah ya bashi kaɗan ya wadatar da shi ko ko mataki na uku shine wanda yake shi ko yana da fala falala abubuwa ga sunan zube sun ma wata bukata ce to wayannan su guda uku wai suna cewa a'a na tsake shine yafi kazan kana da kafaf min aish kana da abin da za ka gudanar da rayuwarka ba sai ka bukata zuwa ga wani ba in ka samu wannan wannan halin ya fi to maganganu ne na malamai game da waɗannan abubuwa guda uku duk jarabawa ta ko mataki duk jarabawa ta ko mm. ko wace jarabawa ce yanzu abin da ya shafi wadata ai akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato talakawan musulmi sun ka zo sun ka ce ya rasulullah mawadatan ga da a tare da mu suna sallah kamar da muke yin sallah suna yin azumi kamar da muke yin azumi suna hidda zakar dukiyoyinsu suna yin sadaka sun tsere mu da ba mu da dukiya ba mu da abin sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza su ga wasu ayyuka wayanda din sun yi su yace matsayin sadaka suke wa kullu takabiratin sadaka wa kullu tahmidatin sadaka in sun ce subhanallah sadaka in sun ce Allahu akbar sadaka in ce subhanallah la ilaha illa duk sadaka ce da ya aza su ga waɗannan ayyuka masu lada wanda za a zama sadaka gare su sai mawadata sun ka jiya sun ka ce a to ni bar mu ai tun da ba a ce kan mu yi ba mu za mu yi sai suna kama yi to har yanzu wannan gidi yana nan kenan tsakanin su mawadata da talakawa sai talakawa sun ka sake wato dawowa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ku tai ku yi hankuri falala Allah ce baiwa sai ta yana bayar da ita ga wanda ya so don haka wannan gidin yana nan to har yanda suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwali suka ce kai masu wadata fa sun tai da lada bayan ayyukan da mun kai tarayya da su suna yi muna yi to ga yanda suka cere muna suna yin sadaka da abin da ya rage na dukiyarsu bayan zakka da suke suna yin sadaka ta nafila da dukiyarsu to kun ga wannan akwai yaba wadata ko a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni'ima almalu salihu li rajul salih ma dalla da dukiya ta halal ga namiji ko mutumin da yake salihi ne kun ga shi ma yabo ne ga dukiya amma madalla da dukiya in dai ta zo hannun musulmi musulmi mutumin kirki domin zai yi amfani da ita kyakkyawan amfani da kuma ayoyin Alqur'ani abinda suke cewa wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi ku dawaka addinin Allah sai an ga fara ambata dukiya da dukiyoyinku da kuma rayukanku don in ana jihadi mai duk wani aiki da za a yi to sai an gabatar da kuɗi gaba yanzu kuna ganin karatun gaba da muke yi an sa kuɗi ko kuɗi ba su shiga ciki akwai kuɗi ciki ba a fara sai da an ka tanadi injini janareto da kaza da kayan sauti da sauransu har ma ga kayan ɗauka nan wasu bayan Allah sun ba da su domin a ɗauki karatun nan ya zan ba mu ɗai mun jiya ba har ya ƙara gaba eh, social media gidan talabijin Allah ya saka ma wannan bayan Allah da suka ɗauki wannan nauyin tare da shi mai martaba da ya gabatar da wannan aiki ya zan jagoran gudanar da shi da mu baki daya. To kun ga dukiya dai an ambace ta wurare daban-daban cewa tana da fa'ida. To bari mu koma wajen abin da ya shafi shi kuma alfakaru. subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri min al-kufri wal faqri ko ya ce ya Allah ka kare ni daga kafirci ka kare ni daga daga talauci to amma kuna ganin annabi yana da irin wannan talaucin ne ba ko ko ni yake ni annabi ba talakana eh Abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ke addu'a Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin kafafan Allah ka sanya arzikin annabi da mutanen gida annabi zan kafafan to kafafan ba fakaru bane amma kuma ana iya sa shi cikin masu karamin tattalin arziki ko amma dai ba ta ba fakiri bane don wanda duk da kafafan min al to yana da abin bukata tai ya ci ya sha ya yi sutura yana da wannan to har ma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda aka arzuta shi abincin rayuwa tai abincin yinin sa sannan an ka shi lahiya to an bashi kamar an shi duniya gaba ɗaya ne da abin a cikin ta to sai ka mutum ya yana da abinci yana da lafiya to shi ma ya wadata alhamdulillah to akwai wani hadisi wanda wannan hadisi yana nuna muna darajar talaka musulmi mai imani amma ba dan yana talakadin ba a dan imanin da kuma gode ma Allah amma dan ka zama talaka ba kai ka tsaya matsayin talaka ba kai girman kai kai kai hasada ko kuma kana hushi da kaddara wannan ba baka da wata daraja kamar yadda mawadaci in ma an ka yaba mawadaci shi ma wadatar da ake amfani da ita al'umma suke more ma wadatar sannan musulunci yana more ma wadatar to kaga kenan aikin da yake yi da duke shi an ka yaba ma ba wai dukiyar da ya tara ba duke da ya tara inda ya aiki aikin alheri da ba ta da wata fa'ida misali ne kawai bisa gare shi an san halin musadin sa'idi radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahal dan sa'ad annahu qala ya ce marra rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana wani ya shuda ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba Allah ya biyo manzo Allah yana zamne tare da sahabbai fa qala li rajulin indahu jalis sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani cikin abokan zama ne yace ma ra'ayuka fi hada ni a fahimta kaga talakan ga wanga mutune da ya wuce wanga ba Allah da ya wuce me za ka ce game da shi to wannan ba Allah ne ya biyo babban mutum ne ya yi ta ya kammalu ko in mutum ya to yana cika idanu ya ake tashin ya hausa ga cewa eh kamala ko ya yi to ya kammala to ya fito irin wannan fita ta kamala wanda yana nuna matsayi ne da wadata a cikin al'umma to faƙala rajulun min asharafin nasi to shine sai shi wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ni zai ce game da wanga gaban Allah sai ce ya rasulullahi ai wannan babban mutum ne rajulun min sharafin nas ɗaya ne daga cikin manyan manyan jama'a manyan mutane wallahi hariyun in khataba an yankaha yace ni gani na wallahi wanga in yanne mai aure gidan mutum ya kamata a bashi aure yana da matsayin da in yanne mai aure gidan kowa a bashi wa in shafa an yusfa in ya gitta ana wata matsala ya shiga duk wanda ya wa shafa'a a karbi shafa'a ce in gaba alƙali na ce yana sa a bashi beli ana ba shi in ma wani lagabi ne ba shi ya wa ne ina son ka jinkirta ma wannan ba Allah har zuwa lokaci gaza zai zai yadda ai mun san dai ko a halin yanzu in za a ba da beli an ce sai an ce wani lokaci wanda adda gida Abuja a Sokoro ko wani famunan sakatare a gwanin tarayya sannan aka ba shi belin wani ko kuma ba ba da zai ne sai wani ɗaya daga cikin sarakuna masu sanda ya gita. to wannan ba Allah yake ce ma annabi ni na ganin wanga daraja ce ta kai can ko da EFCC ga son a karbe mutum gare ka ya kamata in ya zo a bashi ko kotu ce kotun koli in ta ce za ta ba da beli ya kamata in ya gita a bashi beli to wannan yake shi a fahimta ta ra'ayi ne ga wannan ba Allah fasakata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi thumma marra rajulun akhara ana nan da wani ba a tashi ba sai wani mutum na biyu ya sake biyowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu wannan mutumin na dazu wanda ya magana ma ra'ayuka fi hada me zaka ce game game da wannan shi ko a ra'ayinka game da shi faqala sai wannan ba Allah ya ce to ni tsakani da Allah abin ne fahimta rajulun min fuqara'il muslimin wanga talaka na cikin talaka musulmi haza hariyun in khadaba Allah yanka yace ni ina ganin wanga ko aure bida gidan mutum kada a bashi bai tantance a baya ba don zai bata da yunwa ina yake abin da zai bata an ce wai mi na sama ya ci bale je homin haka ba wuce ga shago mi na sama ya ci bale je homin balle wanda ya zama na kasa yana cinta ni ni zai ci sai ce ha za hadin yan ka Allah yanka wa in shafa Allah ya shafa wannan ko beli ya ce kada a bashi ina ganin bai tantanta a bashi beli ba in na wata gitta ya ce yana neman ma wani alfarma ba za a yi mai ba wa in kala Allah ya sma ya ce kai ni ganin nake yawan ko magana yayi bai ma kamata a saurare shi ko ba wani laifi ba shi dai saboda zama ne talaka to kuna ji ba? to wannan shi fahimta ta ya faɗi to amma aminin zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi Faƙala Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam hada khairun min mil al ha za. Ya ce, wallahi ka sani ko ku sani ku sahabbaina wanga talakan da kuka gani kamar ba kowa ba wallahi ya a cika ƙasa da wancan na harko a cika ƙasa duk faɗin ƙasa a cika ta da irin wancan mawadacin wannan guda ya yi taron banza ne ba su da ƙima wurin Allah su wa wata. me yasa saboda mawadata na amma ba wadata ba su aiki da wadatar tasu ba shi ko wanda talaka ne ya tsaya matsayin matal talaka talauci bai hana mai bauta ma Allah ba bai hana mai gode ma Allah ba bai ɓata tunani ne ba saboda haka wannan ya nuna in talaka ya tsaya ga Allah ya tsaya matsayinsa to yana da daraja wajen Allah ya yi wasu mawadata wasu an ka ce ba da an ka ce hairin min milil ne ha za ha, ba don mawadata haka nihi ba irin wanga mawadacin wanga kuma mawadacin ka zamanin annabi ne sallallahu wasu nan. to ina ka mawadatan zamaninmu, ina ta ga mawadacin da kida bai ma san ina ya samu dukiya ta ba kuma jama'a fa'awa ni Allah ya ce game da jama'a fa'awa yace wannan wa jama'a fa'awa wa jama'a إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير ملوعا إلا musalli. to Allah ta wata ala ya yi magana akan wanda sun ka tara sun ka ɗaure jika, ko sun ka ɗaure jika, fa jama'a fawa jama'a fawa ya tara ya yi kuma jama'a malam wa abin da ya kamata su dukiya ce to ire-iren waɗannan talakawa sun yi su amma in mawadacin da Allah ya ba shi dukiya kuma ya yi ya cin ƙoƙari, ya yi tsantsaini ya nemi halas sai dai abin da ba a rasa ba wanda yake ba da gangan ba sannan yana abin da ya kamata da wannan dukiya wannan kam ana ganin cewa ana ganin ya yi talaka saboda aikin da yake da dukiya ta kamar yadda wancan hadisi ya ce zahaba ahlul dusuri bil udun muna roƙo Allah subhanahu wata'ala to mu roƙi talansu ko wadata za mu roƙo <laughs> to Allah ka ba mu wadata daga halal don annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ce Allahumma ja'ala rizqa ali Muhammadin kafafa kaga wato akalla dai mu samu abin da zamu ci mu sha koda ba mu tara ba ko eh mun samu wadata kin to eh, kamar ka tashi tsaye akwai magana kin eh, aya ta gaba wa qulil haqqu min rabbikum amma eh, yana nuna lokaci yayi don haka zamu tsaya nan muna roƙon Allah subhanahu wataala abin da mu karanta Allah ya sa ya amfane mu kuma Allah ya ba mu lada baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh a tasirin alkurani da girma kenan muka saurara daga bakin professor muhammad abubakar wali mataimakin shugaban sa malamai na biyu na jihar kebbi a ƙarƙashin kungar jama'a za su ya samu da suna malam ya gabatar da wannan tafsir ne a nan masallacin fadin wata ba sarkin kallon argungu alayhi ismail mahmudu mera con a muna fatan malam allah ya saka mata alkhairi da wata ba allah shi ma kariya allah ya tsare ka Allah ya saka ka ci gaba ga dukkan al'amuranka a insha Allah da yake babu tambayoyi a nan ne zamu dakata a muna godiya ta musamman ga bayan Allah suka ɗauki nauyin ya yaɗa wannan karatu ta yanar gizo ta kowane fanni Allah ya saka musu da mafi shi alkhairinsa akwai Dr. Abubakar Dutse Mari kwamishinan kananan hukumomi da masarautu na jihar kebbi kuma a kebbi ya ɗauki yaɗa wannan karatu ta na gizo a allah ya saka mai don su sha alkhairi kuma ga nan a kakakin cikin gida na gabatar da wannan aiki allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai yan midiya namu na wannan kungiya na harbin da local government su ma suna nan suna ɗauka suna yaɗa wannan karatu gudunmawa ce domin ganin addinin allah ya ci gaba ubangiji Allah ce da mu gaba ga baki daya ga kuma yin tiye nan gidan talabijin na ƙasa. su ma dukkanin su da Allah saka mu kowa da mafi shi sa Allah shi biya su a yanzu za mu kira mala abubakar adam basharu mataimakin sakatun masu malamai na biyu na mulki gaman domin shi gabatar da addu'a ina ila yana kai can kuma

نسألك تقول اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مستقلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي ديننا وزواجنا المسلمين والمسلمات الأيام المبارك ربنا حفظنا ya Allah ka ba shi ga mai amfani ka ba shi ga mai dodo Allah ka ba shi ka ba zai ka ka ba ya Allah ka kiyata wannan masarauta ta mu gaba Allah ka kiyata ta gaba a dukkan masu da dukkanin masu kuma masu wannan masarauta ta mu ya Allah muna roƙon ka Allah ƙara mana ilimi mai amfani Allah ka cika zuciya sai da imani da tsoron Allah ya Allah ka sa imanin Allah ka shi amfani shi mai amfani Allah ka sa zuriyar shi shi wannan aiki na alheri ya Allah muna roƙon ka takance mu dukkanin ka duk wannan ba da gudunmuwa da duk wannan aiki na suna gudanar da ba Allah ka ya Allah duk wanda ya taimaka shi Allah ka ya Allah duk wanda ya taimaka shi Allah ka ya Allah duk wanda ya taimaka shi Allah ka ba mu da ruwan zama lafiya Allah kai mana kariya daga shirin biya gobiya ya Allah ka kare halayen ka ya da Allah ka shigar da mu ka shigar da iyalan gaba ya Allah duk alayyar da aka karba a cikin wannan wata ka sa da mu a ciki Allah ka taya mana daga cikin bayan ka za ka karba kowane alayyar da Allah ka taya mana daga cikin bayan ka za ka karba da zai baka mu duka nan sai mafanka a rufa shi da duniya ku da lati wadda ta kuma kudinci da lati da lissa da ta kaje baka ya Allah ka da su la ila illa Allah wa la ilaha illa Allah wa la ilaha illa Allah wa la Allah wa inna nas'aluka al-aqwa al-ati fi dunya wa akhirah اللهم انا نسالك الاقوى الاتي في الدنيا والاخره بجاه بسم الله الرحمن الرحيم وحمد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 الله